Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa mu da sake saduwa da ni a cikin sabon bidiyo na kamar da kuka sani suna na Abdul Jalil ya eh, Abubakar a yau zan kawo muku wannan bidiyo ta a wannan channel din ta mai albarka wato Abdul Prince Studio ina roƙon ku da ku daure ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙara sannan kuma ku dinga ƙara mana ƙarfin gwiwa wato ku dinga danna mana like masu kallon mana so ku ba mu haɗin gwiwa domin ku yi mana subscribing kuma sannan ku danna mana karawa ganin yadda wannan bidiyon ka mu muku shi mun sha wala mun gode ku biyo mu cikin wannan shiri namu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa barkan mu da sake saduwa a cikin sabon bidiyo na yau insha Allah zan nuna muku yadda za ku yi chatting ba tare da kun kunna ku ba ko kuma kun yi amfani da MB ko kuma data ku To masu kallon mu kamar yadda kuke gani yanzu abin da zamu za ku je play store ne za ku ɗauko blue chat nan kamar yadda kuke gani. wannan masu kallon mu gashi nan kuna ganin mun shiga bari mu zo nan ma mu shiga nan ma gashi nan blue chat masu kallon mu kun gani gashi nan duka yadda fuskokin wayoyin mu suka kama to yau mu zo mu danna nan kan wannan alamun blue da na yellow nan ma mu zo mu danna yes yellow da gashi nan kamar yadda kuke kallo masu kallon mu to yanzu abin da zamu abu na biyu da zamu za mu zo kan nan ga gwaguna an sa scan sai mu danna a kai nan ma mu danna a kai gashi nan nan ita gashi nan har ta sato yau ga masu kallon wannan kuna ganin ta sato infinite horses wannan kuma ta sato prince to sai mu danna infinite consist din nan ma mu danna prince din nan tun da gashi nan to sai mu zo kan nan ga gunan an sa connect ga gunan an sa connect mun nan mun danna akai nan ma sai mu zo mu danna connect nan ma mu danna connect to masu kallon kamar yadda kuke gani mun danna connect ya haɗu to bari ku gani in yi sallama a nan salam masu kallon mu kamar yadda kuke gani ku ganin ma ya fito sai lambarin sa wassalam masu kallon kun gani yadda za ku chatin ta wts ba tare da mb ɗin ku ko da ku ba masu kallon muna roƙon ku da ku daure ku danna mana subscribe idan domin kuna ƙara mana ƙarfin gwiwa don bidiyoyin nan suna zuwa mana mun gode